العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعزامي آه، درسين أريد هم سنده دهودا كراتمنا نثر الورود على مرات السعود آه، يو قوة ربيع الأول هجرة ga watan rabi'ul دا أربعين دا تقوى كما 15 ga watan takwas shekara ta dubu da shida ta miladiya muna cikin masalikul illa hanyoyi da ake bi ake gano illolin hukunce-hukunce wanda da wannan ne ake kiyasi ko mun yi misali guda hudu yanzu za mu shiga hanya ta biyar ko? wane ne misali ɗin da muka yi guda hudun wane na farko Annas Hassan, nafsi ya zo da illa hmm? ku yi kaza saboda kaza hmm. na biyu al'ijima, al'umma ta ijma'i kan cewa wannan shine hukunci na uku al'ima. na hudu الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم من يسو غدا حدودنا تو yanzu zamu المسلك الخامس نعم al بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المسلف رحمه الله ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استهالة ثم بتخريج الممات يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر yace thumal munasabatu wal ikhala sannan munasaba da ikhala al ikhala na zato wato dacewar illar ga hukunci da zatanta cewa ita ce illar minal masaliki yana daga cikin hanyoyin gano illa bila istihala ba tare da istihala ba ba tare da rashin yiwuwa ba wato ba tare da wani abu wanda zai hana wannan ya zama tana daga cikin misali din ba summa bi takhrijil manaqi yashtahir sannan wannan maslaki wani suna nasa da ake amfani da shi shine ya shahara da shi shine takhrijul manaq fitar da maratayar hukunci yashtahir takhrijuha wato fitowar da illar wa ba'dhum la ya'tabir waɗansu daga cikin malamai wato waɗansu daga cikin al'ummar musulmi la ya tabir ba sa ma izina da wannan suna cewa a babu babu yadda za a yi a tabbatar da illa da ta hanyar almunasa ba. na'am saboda su ba sai da asulan ma da kiyasi ba zahiriya kenan na'am yana nufi cewa hanya ta biyar daga cikin hanyoyin gano illa والمسمى بالمناسبة والإخالة تو شيني أكي أنبتن wal المناسبة wannan da ya shahara a wajen malaman usul to ita munasaba a muqaraba dacewa da kusantarwa ah, datarwa da kusantarwa to wannan tarifi a luga kenan yace da sannu tarifin musannif zai zo gare ta wannan masla wannan wannan wato hanya an sanya mata suna munasaba saboda dacewar sifar da aka yi da aka wato illanta hukuncin da shi a cikin wannan ga hukuncin wato illar ta dace da hukuncin to shi za aka kira ta munasaba kuma an ba ta suna ikhala domin mai wato mai bincike malami da yake bincike ya gano illa yuhalu wato ya halu yana zato yana zaton ya zunnu illiyar alwasu yana zaton cewa wannan sifar ita ce illa shi sa aka kira ta al'ikhala al'ikhala a minar zanni shine ma'anar ta'azzan ayyu yadhunnu wannan hanya wanda yake shi tace al-munasaba sammahu ba'dhum takhrij al-manat wadansu kuma sun kira shi takhrijul manat wato fitar da marataya mm, al wato daga natsa ya nutsu a bi ma'ana allaka wato ita ce marataya ai an jingir an rataye hukuncin da ita abin da ake nufi da almanat kuwa marata an abin da ake nufin sa ita ce illa din saboda aka tahrijul manat ai tahrijul illa wato fitar da illa da kuma zakulota wala mukhalafa babu sabani a cikin wannan domin ita munasabar da aka faɗa ita ce dalilin illa ita ce dalilin da aka ce wannan illa ce wato dacewar ta ga hukuncin ita ce dalilin illa kuma fito da ita shi ne tsayar da dalili kuma jingina hukunci ya zuwa ga kowanne daga dalili da kuma tsayar da wato a hukunci da kuma tsayar da dalilin duk babu laifi a cikinsu to zahirin maganar al-mu'allif cewa abin da aka ba shi suna cewa wannan shi ne takarijin manaf shi ne fitowar da dacewar illa ga hukunci dacewar sifa ga hukunci saboda abin da zai zo nan gaba da abin da zai zo nan gaba kuma ka sani cewa babu laifi a kira wannan hanya a kira shi al-munasaba ko a kira shi takrijul manaf Faɗinsa da ya ce waɗansu su ba sa izina ba sa itibari ba sa amincewa da wannan wanda yake nufi da su malaman zahiriya mutanen kama an bashir domin sun yi sun yi inkarin tabbatuwar illa wai a tabbatar da shi da hanyar munasaba to ai su ba sai zama da ma yi ba وقوله تخريجها فإن سديتي تخريجها فاعل يشتهر يشيني فاعل يشتهر أي تخريجها يشتهر بتخريج المناط نعم. وقوله يعتبر يعتبر فإن سديتي لا يعتبر إن مبني للفاعل مبني للفاعل با يعتبر با يعتبر إيه، وبعضهم لا يعتبر فاشن سو بايا yadda دماؤنا مسلكي أجسم مناسك العلة نعم وهو أن يعين المجتهد بعلة بذكر ما سيرد من من التناسب الذي معه التبح تقارن والأمن مما قد قده مما قد قدح نعم يتي وهو wannan shine ta'rifin almunasaba an yu'ayyin al an yu'ayyin an yu'ayyin al almujtahid shine mujtahid ya ayyana wato ya ayyana sifa yu'ayyinu al-mujtahidu illatin ya ayyana ma mujtahidi illa wannan lam din kamar za'ida ce ayyu ayyinu mujtahid illatan wato ya ayyana illa ta yaya zai ayyana wannan illar bi zikri ma sayaridu da ambatan abin da yanzu ambatansa zai zo wato bai gaya maka ta yaya zai yi ba wa'in abubuwa zai ambata za su zo wannan abubuwan minat tanasubi na dacewa allazi ma'ahu taba taqarunun wanda da wannan dacewar ne gwama hukuncin da illar ya zamanto ya bayyana tare da shi wal amni mimma qad kuma da aminci daga abin da zai iya yin suka ga wannan wato ya zamanto ya tabbatar da munasabar kuma ya kore abin da zai suka akan wannan munasabar an fahimta dole sai an hada abubuwan guda biyu saboda haka ma kaga akwai wani dan nau'i na asabr wa taqsim din a ciki eh na'am yani anna hadha al-maslak al-khamis ai wannan wato hanya ta biyar allazi abbara anhu subki bil munasaba wanda to ka gani as-subki shine yayi ya sanya masa suna da al-munasaba wal ikhala wal ikhala wa abbara anhu ibn al-hajib shi kuma ibn al-hajib ne ya sanya masa suna da takhrijul manaf hmm. shi ne mujtahidi malami ne babban malami ne yin ijtihadi ya ayyana illa ta hanyar dogaro da abubuwa guda uku na farko bayyana dacewa munasaba tsakanin illar da ya ayyana da kuma hukuncin wato a samu abin da zai nuna ai wannan sifar tana da munasaba wannan sifar da ya kawo kamar abin nan ya tabbatar da kan cewar maye yana da munasaba da haramcin shan giya hmm? saboda maye yana gusar da hankali kuma tsare hankali manufa ce ta shari'a saboda haka sai ya ce illar da ya sa aka ce an haramta giya don ruwa ce don a ce hmm? don wato don katse ta ake yi hmm? duk waɗannan sifofi na giya da za a iya faɗa ba su da munasaba da haramcin in abin sha ne akwai abubuwan sha da yawa da ba a haramta su ba in tatsa ne akwai abubuwa da dama da ake tatsa ba a haramce su ba to amma aka zo daga baya in ya nuna iskar shine to kaga zai ya bayyana munasaba akwai munasaba ya ce eh eh wasful eh shine wasful munasib eh to ai shine eh shine sifa ce wadda ta dace a ce an yi an rataye hukunci da ita to na farko kenan ibda'ul munasaba shine shine istinadi na farko daga cikin maslakin wato almunasaba na'am na biyu da wato haduwa tsakanin illar da hukuncin a cikin dalilin hukunci ai ambatansu a haɗe ya zamanto an ambace su tare hmm? to wannan ba zai zamanto tamsis akan illar ba hmm? na'am ya zamanto kamar illa mansusa hmm? saboda idan an ambace su tare domin idan ya zamanto ba ambace su tare ba to zai zamanto ga baki daya illa ce mustanbada ga baki daya na'am amma mu je mu gani na'am mhm سلامة الوصف المعين من قوادم العلية الآتية في القوادم من الكتاب إن شاء الله وتو كبتر sifar da ya ayyana daga cikin abubuwan da suke suka akan illar abubuwan da suke suka akan illoli waɗanda yake za su zo a cikin alkawade masu sukan kiyasi a cikin wannan littafi insha Allah al-iska to gashi nan misalin abin da ya cika wato waɗannan sharaɗe guda uku shine al-iskar maye a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram Mhm. فإن الشارع لم يصرح بعلة هذا الحكم تو كاغا ga wannan ashe shine bayanin nasa domin shi ashari'u sallallahu alaihi bai bayyana illar wannan hukuncin ba wal mujtahid yastakhrij al-illah bil munasaba shi ko mai mujtahid yana fitar da illar ta hanyar munasaba domin shi maye sifa ce wadda ta dace da haramci saboda yana gusar da hankali ودرء المفصلة متمحض في منع ima يزيل العقل المطلوب حفظه to ijewar barna wannan ijewar barna ta wato ta tsaya akan ta tsagwaranta a cikin hana dukkan abin da yake gushe hankali wanda shi kuma hankali al matlubi hifzuhu ana neman a tsare shi saboda haka idan ya ramanto cewa ba a tsare shi ba wato idewar barnar a rashin tsara hankali abu ne wanda yake dole ne a cikin shari'a hmm. tare da cewa shi wannan maye wanda yake shine sifar da aka ce ita ce illa ya zo a cikin hadisi a haɗe aka ambace su tare da hukuncin wanda yake shine kasancewarsa haramun kuma bayyana illar haramci da maye ya kubuta daga dukkan abubuwan da za su kawo suka don haka al'amuran nan guda uku duk suka cika wanda da ita ce ake da su ne ake fitar da maslakin almunasaba to idan aka ce سلامة الوصف من القواعد بالعلة شرط في كل مسلك واتو أمنتور صفر daga abin da zai kawo suka a kanta a cikin illar sharaɗi ne a dukkan maslaki dama ai ba kawai sai a na munasaba ba amma wajen zikiri ya fi khususi hadal maslaki menene fuskar ambatanta shi kai ambatanta a kawai wannan maslakin me yasa ba ambata a cikin asabr wal taqsim ba me yasa ba ambata a ima ba eh? duk me yasa ba ambace su ba sai anan aka tafi aka ambaci assalamatu min alqawadi iradi ne wannan wannan zahir ko inda an ce sharadi ne to ai a kowanne ma sharadi ne me yasa ba ambace su ba sai anan to jawabin أن السلامة من القواعد قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المنار Cewa واتو أمينشي daga abubuwan da za su kawo suka kaidi ne a cikin sanya ma wannan hanya takhrijul manat ko kuma munasaba to saboda haka ita juz'i ne na wato ta'arifin wannan hanyar wato gwargwadon abin da yake shine waqi'i to bayani ya bayanin kasancewarsa juz'i wato ba sharadi kharij an mahiya ba cewa wato amintuwa daga abubuwan da za su kawo suka akan illar wato bangare ne na abun ambato da wannan hanya amma dangane da sauransu kuwa sharaɗi ne wanda yake ya fita daga cikin almusamma shi sharaɗi ne kharij amma a nan kamar rukuni ne eh, a cikinta dole sai ka samar da al'amnu min alqawadih kafin ma ka tabbatar da shi to ka sani kuma cewa gwamawar da aka ambata tsakanin sifa da hukunci to ana izina da shi wajen kasancewar wannan sifa wannan sifa wadda ta dace illa ce ba wai akan kasancewarsa yana da munasaba ba to ko iktiranin ba akan munasaba ba ne iktiranin akan cewa illa ne wato an ambace shi tare da hukuncin bi ma'ana an ambaci haduwarsa a matsayinsa na illa ba an ambaci cewar wannan munasabar an ambace ta tare da hukunci ba abun biyu ne illar da kuma munasabar Eh, tun da kaga iskar illa ce amma munasabar ita ce izalatul aql abin da yake a cikin shari'a mafsada ce da ya jibu da ya ce wajaba a inta an fahimta na'am to kaga ai a cikin hukuncin a wani ambatan izalatul aql bai zo ba iskar ya zo to kuma iskar din shi muka ce shine illa وقولنا فيما سبق بإبداء المناسبة للإنشراز من تعين العلة بالفرد أو الشبه أو الدوران تو كما قاله ابن هلول في نذيره نعم حلول با حلول بني حلول yace hululu ne ku kara masa waw hululu eh hululu ai sunan sa kenan hululu wa rafa'a sun kai rafa'a hulul ai za ka ce hulul ya zama to hulul kenan in ka ce hulul to ai shine ka mai da shi hulul na na na nasara cewa Allah ya yi hululi <laughs> amma sunansa hululu shine ne sharhin shine ne al-ayatul bayyinat sharhin jam'il jawami yace faɗinsa da yace ibda'ul munasaba bayyana dacewar hukunci wannan domin ya togace daga ayyana illa bi ko su sai daga cikin hanyoyin illa shine ya zamanto kaidi ne wanda yake duk inda aka samu wannan wato maslak ne shi ma daga ciki idan kace to ai wannan wannan illa ne ya tsarit yana tafiya duk inda aka samu wannan hmm? to wannan bai zamanto idda'ul munasaba ba ka riga ka fitar da munasabar sai ka ce to wannan munasabar a yanzu kamar a cikin giya ka ce munasabar a haramcin giya shine al-iskar to inda kamar a ce a kaddara ba a giya ya zo ba ya zo ne a cikin wani daga cikin muhaddirat to kaga a nan idan ka ce al-iskar ita ce illar dalilin cewar iskar ce saboda bifar ana samun kamar da aka same shi a cikin giya za a same shi a cikin muhaddirat to kaga wannan ba daga cikin muhaddirat kai istinbati ba kai istinbati ne daga ibtiradul hukum ibtiradul was was sifar ya zamanto mai wucewa ne daga mahallin sa har wani wadan wuraren ma to wannan kaga ba hanya ce ta gano illa ba Eh, eh, kamar a ce eh, yawa in aka ce kullu ma kham a to ai wannan ma za a iya za iya istinbatin munasaba da shi shi abin da yake nufi wato ibda'un munasaba shine shine maslakin al wal ikhala ba ta hanyar iftirad ba za mu zo mu ga ɗaya daga cikin hanyoyin gano illa shine afar zai zo mana nan gaba za mu gan shi da misalansa aw shaba ko kuma kamantarwa kama kama shine kiyasu shaba shine kuma afafu anwa'ul qiyas shi ma zamu ganshi zai zo mhm awai dauran dauran ita ma tana daga cikin masalikul illa wanda zamu zo mu gani duk waɗannan munasaba tana cikin su amma ba su ne ba a tabbatar da ita ta wannan hanya na'am ah, kamar yadda alhululu ya faɗa a cikin abin da ya kama da shi To in kuka ce, misalin da kuka buga misali da shi ga munasaba hadisin da kuka buga misali da shi da munasaba ai daga yana cikin misalin al'ima domin hukunci da aka yi a cikinsa da haramci an jera an biyo da shi baya ne akan sifar maye kuma shi al-mu'allif a shek shimfifi ya faɗa a cikin suwar ima shek abdalla kenan eh tartibu hukma alayhi eh zuwa ƙarshen baitin to jawabin shine a cikin hadisin akwai almunasaba daga jihar da muka ambata kuma duk da haka ma akwai ima ta hanyar cewa an biyar da hukuncin akan sifa to bambancin yana bayyana cewa da a ce za mu kaddara cewa munasaba ba ta bayyana ba a cikin hukuncin to da sai a ce maslakul ima shine dalilin illar al-iskar domin al-munasaba ita munasaba a cikin wannan sifar ba sharaɗi ba ce wajen da yawa daga cikin malamai wato idan aka rattaba hukunci akan sifa al'ima ba a sharɗanta munasaba a cikinsa wajen da yawa daga cikin malamai in dai sifar ya zo in dai sifar ta zo aka rattaba ta akan hukunci hmm? abin nan kamar ka ce man kama fa'atihi dirham duk wanda ya tashi ka ba bashi dirhami ka gani mai hukuncin ka ba shi dirhami ko ka ba shi akan me akan sifa akan qiyam ba ruwanka da kan cewa akwai munasaba tsakanin tsayuwa da bayar da dirhami ko babu kawai illar ba da illar wannan hukuncin samun sifar alqiyam to shi sa yace da yawa daga cikin malamai a maslakin ima ba sa sharɗanta munasaba saboda haka inda a ce babu munasaba al-iskar zai zamanto illa saboda dalilin ima in ku akwai munasaba sai ya zamanto kana da dalilai guda biyu da suke tabbatar da illa ga ima ga munasaba <laughs> dr nura yaya <laughs> kana kokarin ka kama wani abu a turanci wanda ya dace da wani <laughs> eh. khashiyata eh shine sai na gano cewa to kaga kenan inda ba hakan ba sai a dauka cewa to za a iya kashewa amma in ba tsoron in ba tsoron eh haka ne tunda an fadi an kayyade imlakin na'am <laughs> aiki tuwancin haka yana taimaka mana na'am amma a cikin maslakin munasaba ba a faɗi shi ba a mu ga saboda rashin dacewar sifa ga hukunci hmm. an fahimta wato a cikin iradi yayi yace hadisin kullu muskirin a a a a abin nan kullu muskirin haram kaga wannan hadisin an ambace shi a matsalakin ima cewa kullu muskirin sifa ne haram hukunci ne an rattaba hukuncin akan sifa a wannan hadisi to ga cikin mun sake maimaita shi a wajen munasaba hmm? to wanne ne ba wani shi wannan hadisin misalin munasaba ne ko misalin imani shine iradin shine ce misalin duk biyu ne yace domin za a kaddara cewar a wannan hadisin babu munasaba ko babu munasaba maslakin ima zai tabbatar da illa ga sifa hmm? saboda shi maslakin ima mustaqilli ne inda an ambaci hukunci aka rattaba an ambaci uh, sifa aka rattaba hukunci akan wannan sifa ko da munasaba ko ba munasaba wannan sifar illa ce an fahimci wannan eh na ji an yi shuru eh? wato idan kamar yadda na ce man kama fa'atihi dirham duk wanda ya tashi tsaye ka ba shi dirham akwai munasaba a cikin wannan akwai munasaba ba shi kyautar dirhami da tashin tsaye tsaye akwai il akwai hikima a cikin wannan za a gano wata hikima cewa to menene hikimar yin haka babu amma illa ce ta bayar da dirhami ko ba illa ba ce. to wannan shi ne ima a ambaci hukunci tare da sifa a rattaba hukunci a kan sifa wannan sifar illa ce shi yasa ne da yawa daga cikin malamai suka ce ba sharaɗi ba ne sai wannan sifar tana da munasaba bi ma'ana ta dace da a sharɗanta wannan hukunci yanzu kaga ai da yawa eh, mutum ba zai fahimci menene munasabar cewar a a wato a bama wanda ya tashi tsaye dirhami ba wata munasaba amma kaga idan akwai munasaba in akwai munasaba a cikin maslakin munasaba dole sai an samu munasaba shi ma sai an faɗi sifa tare da hukunci kamar yanzu kullum muskirin hamrun kaga an faɗo sifa tare da hukunci amma akwai munasaba a nan saboda al'iskar sifa ce da ta dace a sharɗanta haramci da ita me yasa ta zamanto sifa da ta dace a sharɗanta haramci da ita saboda gusar da hankali wato gusar da hankali barna ce wanda wajibi ne a hana ta to ta yaya za a hana ta shine haramci to kaga akwai munasaba hmm? saboda haka nan wato shi misalin da ya kawo misali ne na za a iya tabbatar da hukunci da ima kuma akwai munasaba a ciki shi ko wannan misalin wanda na ambata mana na man kama fa'afihi dirham kaga an hada hukunci da sifa amma babu munasaba amma duk da haka sifar ta zama to illa to shi ko nan illar ta tabbata kenan ta fuska biyu ta fuskar ima da ta fuskar munasaba da za mu fahimta? <laughs> to shi kenan sai mu tsaya nan ko? a ai mun samu za mu samu yanzu masail ne na almunasaba wanda za mu ɗauka so ya dace mu tsaya ɗin anan to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk